Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha biyu ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan illar hayakin turaren wuta ga lafiyar ɗan adam. Masu muna da bayani. A cikin shirin namu na yi wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likita da kuma mata ma'abota turaren wuta. Sannan za mu ziyarci filin mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da baki mata da ta gayyato mana wanda za su yi mana bayani akan turaren wuta da muhimmancin kanshi. To yan aji barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin nan namu na yau da gobe. Yau za mu yi magana ne akan turare. Mm. turare uwar kanshi uwar kanshi muna tare ne da mata da zamu tattauna da su akan sirrin turare da kuma me yasa suke amfani da turare ko kuma suke kaunar yin amfani da turare musamman wanda aka sani da turaren mai ruburi wato turare mai hayaki duk da yake akwai turare masu tsinke da na fesawa ma mm. akwai hawa tukur mai jidda shu'aibu da hadiza umar barkanku da zuwa eh, ku faɗa mana sirrin turare a wurin ku musamman turare irin na wuta da ake cewa turaren kanshi na tsinke wanke ko kuma na wuta wanda ake sa shi hayaki eh, mm. turaren maiduguri ke eh. to ai turaren maiduguri shine kankat saboda daga can jika fito ko kuwa yana kina koda shi tun yanzu ko ai ko ba daga can na fito ba saboda turare yana da muhimmanci idan kika sa turare hatta makwabtan ki sai ya fita kanshin shi kuma duk wanda ya ji shi zai ce kai wannan turare daga ina yake kuma ke kanki yana da amfani a jikinki kin san turaren tasiri ne to me amfanin sa a jikin ke mace Amfani shi ne ma mace aiki wannan sirri ne ai a sirri kuma gaskiya ai akwai magana da ba za ta faɗi ba <laughs> kin san da haka hawa <laughs> eh, turare an ce ni'ima ne ta rai cewa ku mata musamman matan arewa mm. kuna son yin amfani da turaren wuta ne hayaki din nan mm. kamar wasu abubuwa yake sawa ya zama kamar wani kamar al'ada ce ma idan za a yi aure za ki ga an ɗiban ma amarya an yi mata kaya guda na turare mm. idan an yi haihuwa shi ma za ku tanada ku kai haka nan ma haka nan za ka ga mace dai in tana son wani to me yasa kuke son turaren wuta ah, to ai in ma ba turaren wuta ba mace ka shigo ɗaki ka na jin wani ai komai me kika yi a ɗakin ki Allah sa ke ce kyalkyal menene a ɗakin ki ba turaren wuta babu saboda shi turaren wuta wani sirri ne na daban kanshin shi ba a magana malama ki bari kawai dan ni ina na sa turaren wuta daki na mai gida na hawo kyauta ma yake min na musamman <laughs> to akwai da su da wanda suka ce akwai Hadiza fa gaskiya turare rahama ne saboda duk inda tsafta take to zaki ga turare mm. saboda a zamantakewa da wanda take sa turare a ɗakinta da wanda ba ta sa ba ɗaya ba ne ko a gurin maji to me bambanci? bambanci wannan dai harka kanshi da kanshi ne to wannan kuma tana harka ba ta amfani da turare kin ga ko a gurin miji ba za ta yi lastin sirri ne na tsafta sirri ne na gyara jiki kuma mace mai tsafta ta za ki ganta da turare tana yawan ta sa turare tana na jiki na kaya na ɗaki ko da yaushe da cikin ƙanshi take to mata kenan mai tsafta kuma addinance ma turare rahama ne gaskiya a gurin kowace mace kin san ma maganar da kika amare ne yasa ake kai musu turare to ai amarya dole a kai mata turare saboda ko gyaran aurenta saboda turaren akwai turaren da in mace ta amfani da shi za ta iya mallakar mijinta kanshin shi ya ji hankalin shi zai tashi to shi da bata sawa ta ina za ta samu zaman lafiya a ɗakinta kin sa a maiduguri in za a yi yarinya aure turare yana shekara a binne idan aka binne shi aka fito da shi aka baki ke kanki kika sa mijinki walla ranar sai ya canza so duk abin da kake amfani da shi ya kamata ka san sirrukan sa ka san mm. amfanin sa a jikin me da me yake ba ku bayan ga cewa yana sa kamshi mm. yana kawar da wari da tsami na cikin daki mm. da ma na jikinka ya wato bayan nan kuma kuma kuke tunanin turaren zai turaren nan akwai turaren da ake yi na sirri gaskiya oh. idan kika sa turaren nan wallahi za ki iya mallakan mijinki. To wato turaren wutan ma akwai na mallaka. Turaren wutan ai da hayakin nan da ke fita. Wannan hayakin ai shi kanshin shi ma daban ne za ki shi. Da wanda za su baki ki shafa a jikinki. Akwai bambanci. Akwai bambanci. Da gaske. Bayan ga mun gane cewa lalle akwai dalilan da ya sa musamman matan arewa suka nane. akan magana amfani da turaren wuta musamman mai hayakin nan mm. to amma ta bangaren kiwon lafiya ko kuna ganin kamar kila akwai wani abu tunda eh, inda tuwo aka ce ku je ku tuka da itace mm. za ku ta korafi musamman matan yanzu mm. cewa an hada ku da hayakin itace to ba kwa ganin shi ma wannan tunda hayaki ke fitarwa bayan ya saki kanshin shi kuma hayakin kila ko wani illa jikin to ai shi wannan hayakin kanshi ne zai iya zama masu illa ba sa zama a cikin sun sa masu eh, kin gane kamar asima kina tunanin sai wanda yake da ciwo ne yawwa kawai baya son ya zauna a shi ne zai fara to ke mai lafiya kina ganin ba abin da zai ba abin da zai same ka to eh kuma akwai kuma masu lalura gaskiya kamar ta iska wasu ba za su so su ji kanshin ba aljanu to suka ji shi ma zai iya tashi akwai wanda ba sa son turaren wutar kamar suwaye da waye banda magana aljanu sai wanne kamar eh, kuma haka masu asma mm. kun gane masu tarin TV mm. duka ba sa son saboda in suka shaki hayakin za iya zama musu illa mm. saboda hayakin nan zai iya haifar musu da abubuwa Kama da ku kuke tunanin tunda kuna da lafiya shi yasa kuke amfani da shi eh. ba kwa iya tunani kila saboda abubuwan da ake har hadawa tun da abubuwa ne na turare kala-kala ake haɗin kafin ma a samu shi turaren wuta mai hayakin eh. ba na zai iya kawo wani illa misali kila ga lafiya magana shekara da shekaru tun tale-tale ba taɓa ganin wanda ya kamu da wannan ciwo ba da wani ciwo a ce wai gashi wai na turare ne ya haifar da wannan turaren hayaki ne ya haifar da wannan gaskiya ba mu taba samu ba saboda haka ku kun aminta saboda haka mu mun aminta da turare tun da kanshi da kanshi ai kanshi kanshi ne to ni kasuwanci na ne turare ta ne dan in ka saba da turare daidai da gurin shimfiɗan ma in ka kwanta kana tashi kanshin ne ko da yaushe ko baka saba ma ko saboda haka ku dai kanshin ke bi mu kanshi muke bi mm. gaskiya kuma ko da lura ko da lura mu ba sani ba gaskiya tunda mun riga mun saba da turare to akwai wani abin da za ku ce a game da turare da kuma amfani da shi ga mata gaskiya ya kamata kowace mace da tsohuwa da yarinya ta ta aiki da turare saboda turare gaskiya yana da mahimmanci a mace in ba ki aiki da turare ma ki dawo kina idan kan bijin ki ma ya sake ki kan turaren nan gaba daya gaba daya akan kanshi akan aiki da kanshi ne eh, na saboda in ba turaren nan gaskiya akwai matsala tsakanin da aladan in kika ma shafa saba turaren nan ko biki shafa ba ke kanshin ma za ki dinga jin shi kamar ma kanshin ne a ɗakin ki da an shigo ɗakin ki ba za a ji wani yanayi ba mm. in kin saba shafawa ko ba ki shafa ba gaskiya ɗakin ki ya mm. saba ba wani yanayin mara daɗi da za a shigo a ja ɗakin ki kuma yana taimako wajen karban baki don ko baki kika da ta sun shigo za su ce kai wani wani turare ne wannan kaza kaza mu ce na kenan mm. <laughs> ni wallahi kawaye na in suka zo sun ce tun daga titi suke jin turaren da ke sawa suka ce kai me ji da ina ke samun wannan turare na ce a'a kuɗi na yake bani wato kuɗi kuke cirewa sosai sosai sosai wa ai sai a rike turare a turare ma har na miliyan ɗaya ma ke so akwai shi wallahi Don turare mai duguru ko ba kowa ma zai iya yi ba wallahi mm. saboda ga tsadan shi yi yawa amma shi ɗan ƙwaya ɗaya ki sa mm. zai cika gida to ya magana na tsinke ba na tsinke ma alhamdulillah shi ma yana taka rawa kuma shi ma yana fitar da hayaki shi ma ba ganin kila ko wani abin da zai iya biyo baya ai da yana biyo ba na ga saudiya ma kaba ma duka ana samu ana samu su ne da sahara kin ga indiya kamar saudiya ko cana ma za ki ga duk turaren wutansu daban to kin gani da yana da illa ai ba za a daɗe ana kawo shi ba tun da muka tashi da tun tun tun tun ake turare kuma ba mu san matsalar shi ba har yanzu ni ban ga mai matsala ba mm. to kin gani kuma shi yana da yana da advantage ya wato yana da amfani yana da amfani a rayuwar aure saboda ko amfani ne ma kin rasa turaren wutan nan kin rasa wutan rushi sai da kawai kasa shana da kin gani kuma shi ma sosai za ki samu abin da kike so saboda kasunan masu ƙanshi kala kala za ki sassa yana kura wari kuma shi ma ai akwai an ce an nazafatar minal imani ai hmm. tsafta tana daga cikin hmm. za ki ga hindi ba suna sawa su kansu an coci ba za ki ga an sa hmm. turaren tsinke to kin gani ai ba ba karaman abu bane sosai wato ƙanshi dai wani abu ne mai gaskiya muhimmanci a rayuwa Madalla. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Gabinta ta sake dawowa tare da likita domin ya ƙara yi mana bayani akan illar hayaƙin turaren wuta. To yanzu kuma bari mu leƙa ɓangaren likitoci domin mu ji abin da za su ce a game da turaren wuta. yan aji tare muke da dr usman ibrahim sani kwararren likita a fannin hanci da makogaro wanda zai mana bayani cikakke a game da maganar turaren wuta duk da yake kun kuɗa turaren wuta su amma bari mu ji a likitance shin yana da amfani ne amfani da turaren wuta kuma menene illa ko kuma rashin sa na hayaki ko kuma ƙanshin da muke zuƙa likita barka da zuwa barka ne. to likita kamar yadda ne tambaya muna son mu sani ne shin menene matsayin turaren wuta a ta bangaren likitanci musamman turaren wuta irin na gargajiya da ake sayi hayaki kuma da ake kunna mai tsinki kama yana fitar da hayaki da fanshi. wannan lalle tambayan nan abu ne mai amfani saboda shi dole a yanzu a zamanin yanzu a fannin likitanci ana abin da ake kira ba a faɗan abu ko yana da kyau ko bai da kyau sai an yi bincike cikakke an sami an sami fa'idan abu ko kuma illarsa kan yanzu turaren wuta za mu iya ɗaukan shi ta fanni kala biyu na farko a wani fanni sinadarin yana da kamshi a wani kuma fanni akwai hayaki to idan muka duba abubuwan nan za mu iya rabawa cewa za a iya samun abubuwa masu matukan amfani a kan shi wannan turaren wutan kuma za a iya samun wasu 'yan matsaloli wanda ba za a rasa ba na farko dai sanannen abu ne cewa kamshi abu ne mai matukan amfani yana sa mutum ya zama ya ji daɗi ya samu nishaɗi kuma har mutane su zo su zauna wuri ba tare da damuwa ba yana sanya ya zuciya ya sa mutum ya ji daɗi in mutum ya kasance ya yana jin daɗi da kuma makamancin abubuwan nan to amma kuma idan muka ɗauki fannin hayaƙi shi hayaƙi lalle kam abu ne wanda yake zai iya cutarwa saboda haka in aka ga ta fannin nan sannan kuma wani abu na tararen wutan ana iya samun mutane wanda suna kaman idan suka um, samu mu'amala da wa'annan sinadarin da yake cikin shi zai iya tada musu kamar yanzu wani abu ana ce mai alaji zai iya tadawa har da na wurin numfashi kamar yadda hadda kamar wansu wanda masu asma wa'ansu zai iya tada musu amma ba wai kowa bane ba shi kuma wannan masu wannan abin da ake kira alaji in suka ji su dinga tari da sauransu zai iya tada musu haka amma kuma za a iya kara wannan daga cewa idan za a yi sa shi shi turaren wutan za a iya sa shi amma bara a zauna wurin ba to wato in a sa daki a fita yawwa shine mafi balle irin wanda zaki ga mai yawa din can shi saboda kada a samu cutarwa ne an sa garwa shi an bulbula shi ya ciki daki yawwa so gwanda idan aka sa to kar mutum ya zauna ciki sai hayakin gaba ɗaya ya bar wurin sai ya zama na cewa abin da zai rage wurin kamshin ne ba ba wai hayakin ba dan lalle kam hayaki zai iya cutarwa to kamar da me da me zai iya cutar wata wani hanya eh banda maganan eh, a annon da zai iya tada musu da alaji da su asma akwai wani turaren wuta amma ba cika amfani da shi ba a nan yankin mu na nan kasar mu Najeriya amma can yankin Asia kamar Chinese akwai wani nau'in turaren wuta da suke amfani da shi wanda har ana ganin cewa zai iya kawo ma cutan kansa an dan samu wani dan bincike wanda yake dan nuna wannan mu'amala amma yanda na ce daga gabatarwa na ba a riga an zauna ba a nan yankinmu mm. a zo a yi cikakken bincike a kan illan wannan tararen wutar. To wani shawara za a ba wa musamman irin wanda su suna tunanin tunda su ba a suma suke da shi ba mm. ah, ba su da wani cuta bayyananniya me mm. kake ganin ya kamata a ce an ba su shawara game da yadda za su yi amfani da shi da ganin cewa bai janyo musu wani matsala nan gaba ba. na farko dai idan za a yi amfani da shi um, in akwai gwanda a sa shi ya gama yi hayakin ya gama mutuwa kafin a shigo wuri don kada hayakin ya cutar na biyu kuma aka samu wani wanda eh, hayakin nan ko kuma shi kamshin ya mai karfi yana cutar da shi to sai kada a yi amfani da wannan sai amfani da wani wanda zai fahimtar da mutane gama gari ina ganin wa'annan abubuwan biyu aka kiyaye su za a samu fa'idan amfani da shi a samu cikakken amfani shi wannan tararen wuta din. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am. Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. ganga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ga ciwo amin kafin mu karkara shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da bako da ta gayyato mana a filin mu na kwalama. Assalamu alaikum masu sauraron mu a shirin mu na kwalama yau za mu tattauna da Malama Sumayya Tahir. Salamu alaikum Malama Sumayya. Wa alaikum salam. Ajiya yau mun tuwo da miyan ayoyo. Tuwo da miyan ayoyo. Ajiya hawa. To, farko dai zaki tuwo da miyan ayoyo in za ki tuwo kin ne garin masara da kwakwante da muruka muka sani na tuwon kenan she ki samu ayoyon kuma ne she ki samu ayoyon ki kananan kifi da wadawa da tomatoes tankuwa da kayan spices ki da kike ne kin ya ki yi shi kin yi farko kin yi stew nan daban she ki miyan kuma daban ya ake yi wani abu za a fara ɗauka shi soyan ayoyo fulo kamar yadda muka sani daban yake da fulon da ake cin shinkafa eh aka nan noni fulon nan no fulon da ake cin shinkafa shi noni za ka yi na ayoyo kuma wasu dai na use manja su yi da shi na ayoyo wasu kuma na use fried talk su yi da shi shi processing dai aka nan noni yadda ake yin stew to ya ake yin stew farko kin dibiya soban ki kan wuta shi ki sa albasan da kika yanka cikin mai mai ja ne fritol ne ce ki sa albasan kika sa albasan ki kina son kin sa mamoni kina son ba ki sawa kifi ne wari eh aka shi ake kira mamoni aha shi sa kika sa wasu in kina son ba ki son optional ne ce ki sa kika sa shi ki kawo in albasan yayi dan taushi kadan shi ki sa yankekin amonki na ruwa tomatoes na ruwan kenan shi ki bar shi yi taushi kadan ki kawo tankwanki ki bakwai shi tankon gari fresh tomatoes ya shi ki sa shi ki kawo tankwanki ki bakwai shi mm-hmm. da kina son kin sa tankwan gari kuma bai miki ba mm-hmm. shi ki kawo tin tomatoes amo kunku na kunku na gwangwani kenan kunku shi kisa san kika sa shi ki motsa shi dan for wani minute kadan ce ki kawo kayan spices ki kin abin ga kakado ne ko garlic inda kina son shi ki don ba kowa ke son shi cikin stew ba sai kina son shi ki sa kakado da garlic ne ki kara abinci ya ba shi taste ya ba shi nice taste da nice flavor kuma ma abincin isa shi ki sa mishi shi ki kawo kayan kifi ne za ki use opoku ne ko dai abin ga lokacin kin soya shi sannan ki sa kina son shi ki sa nama ne kin Kin soya kin kin zabke naman kin zabke kin soya shi ki juya cikin ki motsa shi shi ki bar shi yayi dan wani minti kadan ki rufe kai kamar adadin minti na bakwai mm, ya yi kai minti goma ki rufe kai ki bar shi ki kuma motsa ta kami haka stew ya yi ready ayoyon kuma yadda ake yi shi kowa dai da yadda yake yi ayoyon shi farko kin jirka silva ki sa mishi ruwa cikin ruwa kadan ba ruwa da yi ba kin sa ruwa kadan shi ki kawo kanwa kanwa kanwan nan kin tun jika shi saboda kika sa shi haka nan wani kanwa na na ka kasa cikin sa kin jika in kika jika nan ruwan nan shi ki sa kadan cikin ruwan ayoyin da kika jirka yana bari yayi yauki kuma yana bari ayoyon yayi yauki bai sakewa samu ruwa ruwan ya yi zafi ko ya yi tabasa shi ki wanke ayoyon ki lokacin kin tun gyara ayoyon kin wanke shi ki sa cikin ruwan shi dafu da shi yasa in ya dafu ya yi soft kin taba ki ga ya yi taushi yasa in ya taushi na to ayoyon ya nuna kenan shi ki sauke ayoyon ki aje ya yi sanyi kadan shi ki dibiya ruwan wasu dai na gama ruwan kananan kifi da dawa-dawa gaba da su sa mishi magi bayan sun jirka ayoyon wasu na gama haka nan suna gama kananan kifi da magi duka cikin ayoyon gaba da yanzu suka sauke sani shi a caccaka ko kina da blender she ki use blender wasu kuma na yin shi bayan kin dibiya ruwan ayoyo kin sa ayoyo kin sa kanwa she ki sauke ni yayi sanyi she ki dibiya sabon ruwa kadan ki sa kananan kifin da magi da wadawa shi kuma ki shi separate sa bayan kin caccaka ayoyo wato wancan da kika sauke kika ajiye yayi sanyi eh. wanga kuma daban wannan daban kuma daban shine wanda zaki jirka ruwa kadan ki sa mishi kananan kifi da dawa-dawa da magi da gishiri ki sa cikin sheki bari ya yi tabasa san yi tabasa na sheki sauke to lokacin kin tun blend ayoyon ki ko kin cacaka ayoyon kun san da yanzu da ana use mostly blender hmm, ba kamar da da ba haka nan ne isa sheki blend shi blend kuma zaki blend ki blend shi ki dibi ya wuce tuma cikin dibi ya yi. abin ga so guda to ya yi ok amma ba ka ba kika dibi hannunki ya yi over ya yi sauraka mashin ya yi over ya yi kamar kuka ba ki samun shi yadda hanyoyi yake shi sakin dibi hannunki ya yi abin ga so guda shi ki cira hannunki to kika kare shi ki mix ki doki ruwan kananan kifin nan ki juye cikin ayoyin shi ki mixin shi ki dibiya shi don abin ga kadan dan tabasa kadan ba tabasa tumaci ba ya sunke ya yanke yau kishin nan kuma ya yi ready kenan. Da wani abu ake cin sa? Tuwon kaɗai za a ci shi ko wani abu daban da ake cin? Miya ayoyo kiya ki shi da tuwo wasu kuma ko ebangama kiya ki da miya ayoyo ko banku kiya ki ci da miya ayoyo. Mu tafi ɓangaren kuɓewa bushashe. A nan Ghana mafi yawancin mutanenmu na tudu arewacin ghana sun fi son kubewa bushishi wani abu wani abu ya kamata mutum ya nema domin ya yi wannan kubewa bushishin in za ka yi kubewa bushishi processing nan shi ne kin need kubewa bushishi kin need kananan kifi dawa-dawa kube busheshen nan kuma ke ya ki yi shi ki mix da flour ko ki yi shi separate kube bushe shi separate flour na kuma separate sa kowa da yanda yake son shi duka dai kube bushe shi nan na wani sai ki ji wasu na cewa kamar ni ina son farin kubewa ba na son kubewan tudu ina son kubewan gari kaza akwai su daban-daban akwai su daban-daban akwai farin kubewa da kaman bakin kubewa domin wurin dafa ma kika dafa kin gan kaman tun wurin sarwa kika fadi kina so kubewa fari an baki mhm, baki kuma yana nan da kika dafa kin ga ma difference shi fari ne kika dafa idon shi kuma na da aski fine bakin kuma na nan to yanzu ya ake ana yin shi da nama kifi ko da wani abu eh ana yin shi da nama ko kifi abinda dai kike son duka kifi nama duka kin ya kisa ciki. Ki nuna mana yanzu yadda za mu yi wannan miyan kubewa busheshe. Farko dai za ki kubewa busheshe. Kin yi stew ki different. Kika yi stew. Farko stew kin ne amo fresh tomatoes kin ne bakwisto ko tankon gari ne ko tin tomatoes kifin ki da naman ki da za ki use. Fresh fish ne soyayye ne opokun ki kin need waɗannan duka. Manki shi ma kin use in kina son manja ko frito kin ki use for stewing kenan yasa kube busheshen kuma kin ne kube busheshe kananan kifi da dawa-dawa farko stiwu nan in za ki stew kin dibiya silvan ki ya yi zafi ki juye man kin da za ki use ki kawo manja kike son ki use da shi kin sami shi mammani wannan kifin kifi mai warin shi ake kiran mummuni kin sa mishi dan kadan in yi zafi shi kawo albasan ki haka nan ne nan yana gyara mini me yasa an kika sa shi ki kawo albasan ki na kika yanka ki sa albasan yi dan taushi ki kawo fresh tomatoes na kika yanka ki sa mishi ki dan motsa kadan zuwa wani minti biyu uku shi ki kawo a ki ki sa ki kawo tin tomato a amo na konko ki sa shi ki motsa ki dan rufe shi kadan shi ki kuma kawo ofukunki in kin soya ne ko baki soya ba kin ya kisa nama kuma kin zabke shi da kayan spices ga kisa duka to shi ki motsa kika motsa shi ki bari yayi wani minti kamar goma dai ko biyar sai ki rufe ki bari ya wani minti biyar ko goma to in kika bude ki motsa kuma ya ka steam ki yi ready kenan sashe mu zo wurin kubewa bushe shi ma kin dibiya ruwa dan dan ko yadda kike son yawan miyan ki dibiya ruwa kika sa ruwa shi kuma ka kin sa mishi dan kanwa kadan cikin ruwan saboda yauki san kika sa ruwan yayi zafi sai ki kawo kayan kananan kifin ki kananan kifi da wadawa ki sa mishi ki kawo dan magin ki kuma ki sa magi ko da kadan dan mani yayi domin ruwan kube busheshin ba wani da yawa ba ki dai sa dai kadan adadin dai yanda miyan zaki yi shi dai bayan kin sa yayi tabasa ki kawo ruwan ki ki juye yayi tabasa sai ki sa kube busheshin kika sa kubewa busheshen ki bar shi wani minti ya sa kubewa busheshen ki rika lokacin da ruwan ke tafasa eh, lokacin da ruwan ke tafasa shi kina sa kubewa busheshen shi kina musawa domin kika bar shi kina sa baki musawa yayi yaya yasa kina sawa shi kina musawa aka zaki har. To idan na fahimce ki lokacin da ruwan ke tafasowa hmm. sai kina diban kubewa busasshen kina zuba sai ki motsa idan kika dibi kada cikin ruwan tafasasshen da kika dora kana nan kishi kina dora yadda za a yi kar ya diya. yadda za a yi kar ya diya aka nan ne. Yasa kika sa kika kare kika ga yayi miki thickness shi yayi miki shi ki bar sauran ki bar shi yayi tabasa kadan yi tabasa shi ki dandana ki duba taushin shi ya yi miki to bayan haka nan yi tabasa kadan shi makar yayi tabasa da yawan ba ka ba ya sunke isa yi tabasa kadan yi miyan yi ready kenan ki shi ki sauke kan wuta kaki bar shi kan wuta to mun gode malama sumayya tahir kamar da kuka ji ta muna miyan kubewa bushashe sai kuma wani mako idan kun ji muni da gabatar hawa abdulkarim yan Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka bare.